Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan VOA hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba bakwai ga watan Agusta na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiyar alkalai a jamhuriyar Nijar ta bayyana damuwa akan yadda ta ce gwamnatin kasar ke take dokoki da ka'idodin gudanar da mashara'antu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani ana gudanar da harkokin shari'a yadda ya kamata a wuraren da kuke? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya je asibiti ya jajintawa waɗanda harin Dayton ya rutsa da su a jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka. Gabanin ya kama hanya zuwa El Paso na jihar Texas, birni na biyu da shi ma yi fama da mummunan harin bindiga a 'yan kwanakin nan. mazauna birnin na el paso sun daura alhakin faruwar wannan lamari akan shugaban kasar saboda irin kalamansa da yake yi waɗanda ke tada hankali inda suka buƙace shi da kada ya zo jami'an fadar white house sun ce ziyarar ta shugaba trump da zai kai irin wacce ya saba kaiwa ce a duk lokacin da aka samu irin wannan hari na kan mai uwa da wabi kamar wacce ya kai a parkland da ke jihar florida da las vegas na jihar nevada a baya Wasu ƙasashen yankin Latin Amurka biyu sun gargaɗi jama'arsu kan zuwa Amurka bayan harbe-harben kan mai uwa da wabi da suka yi sanadin mutuwar mutum 31 a ƙarshen makon da ya gabata. Ƙasashen Venezuela da Uruguay sun gargaɗi 'yan su kan tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar da kuma laifukan nuna ƙiyayya da ake nunawa a Amurkan. ma'aikatan harkokin wajen yurgai ta faɗa wa 'yan ƙasarta da su yi matuƙar taka tsantsan idan za su je amurka saboda jami'an tsaron ƙasar ba sa iya daƙile matsalar harbe-harbe kan mai uwa da wabi ita ma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar venezuela ta gargaɗi duk mai shirin zuwa amurkan da ya ɗan ɗaga tafiyar saboda tashin hankalin da ke faruwa da kuma laifukan nuna ƙiyayya da ake gani. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Saudi Arabia sun ce sama da musulmi miliyan 1.8 daga sassan duniya sun isa kasar domin gudanar da aikin hajjin bana da za a fara a ranar Juma'a. a yau laraba darakta janar a ofishin da ke kula da harkokin fasfo janar suleiman al-yahya ya ce adadin maza ya kai dubu yayin da na mata ya kai dubu takwas da da sittin takwas waɗanda suka isa ƙasar domin gudanar da aikin na hajji. ya ƙara da cewa ana sa ran adadin mutanen da za su yi aikin hajjin zai kai miliyan biyu ciki har da 'yan ƙasar ta saudi da kuma 'yan wasu ƙasashen waje da ke zaune a ƙasar ana so duk musulmi da yake da hali ya yi aikin hajji ko da sau ɗaya a rayuwarsa Amurka na shirin barin raguwar sojojinta a Siriya don tabbatar da galabar da aka yi a kan kungiyar IS ta ɗore, yayin da wasu jami'an sojin Amurka ke gargaɗin cewa tsarin da aka bi zai iya sa kungiyar ta sake farfaɗowa wannan shakku wanda ya fito karara a rahoton da sufeto janar na ma'aikatar tsaron amurka ya fitar a jiya talata na zuwa ne yayin da amurka ke neman hanyar samun gudunmuwar sojoji daga ƙawayenta da ke siriya a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake kungiyar ta is ta rasa iko da yankin da ta ayyana a matsayin daular ta har yanzu ba a yi galaba a kan su mayakan nata ba wasu daga cikin soke-soken da aka yi ta yi kan matakan da aka ɗauka wanda rahoton ya bayyana a matsayin kwarya-kwaryar janyewa daga siriya sun fito ne daga jami'an gamayyar dakarun da ke yaƙi a siriya na ctjf oir wacce ita ce hedkwatar rundunar da ke kula da dakarun amurka da na kawayenta da ke yaƙar ƙungiyar is. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Alƙalan shari'a a ƙasar sun bayyana damuwa da yadda suka ce gwamnatin ƙasar take take dokoki da ƙa'idodin gudanar da mashara'antu. Lamarin da ƙungiyar alƙalan shari'a ta ce ba za ta lamanta da shi ba. Saboda haka ta gargaɗi mahukunta su koma kan hanyar gaskiya. Sai dai ministan shari'a ƙasar ya mutunta wannan zargin. Wakilin Murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. naɗe ɗaya da canje-canjen wuraren aikin da aka yi wa alƙalan shari'a a yayin taron majalisar koli mai kula da sha'anin shari'a wato conseil superior de la magistrature na baya-bayan nan da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar niger na daga cikin dalilan da ke mafarin sabuwar takaddama ta tsakanin alƙalan shari'a da gwamnatin ƙasar kamar yadda ƙungiyar alƙalai ta sa mana ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar mai shari'a zakariya muhammadu kusa ne a wannan kungiya. Sai ka ga alkalin shari'a da shi da abokin shi wanda suka yi karatu wanda suke gala guda an zo an sa shi kalkashin shi. Mu a cikin tsarin mu na alkalin shari'a wannan bai dace ba. Bayan wannan kuma mun ga hallau inda post din substitute procureur delege dalle department to kaga wannan doka kwata-kwata bata bata tada ne shi ba amma mun ga an dauka an kai an taka doka akwai wasu manya-manyan masharantu mashara'antu da muka ga an haramtawa manya-manyan alkalai su ɗauki jagorancin wannan masharantu musamman uh, konsai da ta da kurde kont kurde kont kamar kotun koli ce wadda take kula da kasafin kuɗi na ƙasa sai muka ga kawai sai dai a ɗauki 'yan siyasa wanda mutane ne wanda an san lallai 'yan siyasa ne amma su ake kyawa nan wurin hatta kuma muka muna da alkalai manyanmu eh, wanda sun yi shekara talatin wasu sun shekara arba'in suna aiki amma an bar su a zaune a gida an hana su wani aikin ba wannan muka ce ba mu yarda shi ba da yake mai da martani ministan shari'a mura amadu cewa yake babu kanshin gaskiya a kan dukkan zarge-zargen na alkalai ban san malan wannan koci-koci. ba ka cikin sandika ka ce kuma wannan institution ne constitution ne ya yi prevoir din shi in suna so su yi sandika su yi sandika kuma wanda ke csm zuzu ne kamar su kuma vote ne duka zuzu suke zaben su ba su yi komi ba ba su yi karatu ba biyu suka ce ai da muka yi nomination mun sa wasu zuzu president wasu ba mu sa ba na dauko muku example nike yan dauko 2005 promotion mutum 42 ne president na ta yi goma ne mu ce da to nawa ne za su ta can goma ko dole wani ya zama vice president wani ya zama president ta yi ka niger in dai ba su ne ba yi ba nike su ta france ba zuzu ba ke dirije cour des comptes conseil d'etat France, Premier ministre ne president du, Conseil d'État. Premier ministre da kanshi. Vice president ne wani ne da ake dauka da shi ko yana da ilimi droit administratif. Kungiyar alkalan shari'a ta samana ta sanar cewa za ta ɗauki matakan da suka dace muddin hukumomin kasar ta Nijar suka yi burus da waɗannan ƙorafe-ƙorafe na 'ya'yanta. Ya kamata gwamnati ta leƙa ta gyara domin ya zamanto an samu eh, shari'a ta gudana kamar yadda ake so a ƙasar Nijar. Amma gwamnati idan bata shurare mu ba kuma muna da hanyar da doka ta bamu domin ya zamanto wannan abin da muke faɗi na kurakurai mu tilasta gwamnati ya zamanto an hwasa su a duk lokacin da aka yi zama na babban hukuma mai tada ko mai caccanza eh, malaman shari'a na ƙasa gaba da. Za ku yaji aiki kenan? Yajin aiki iya hanya ce daga cikin hanyoyin da doka ta bamu dama. Akwai wanda abin da zamu yi wanda ya yajin aiki ciwo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji eh, an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa madalla a gaida sule mummuni barma to ma sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani ana gudanar da harkokin shari'a yadda ya kamata a wuraren da kuke ko a kasashen da kuke amma kafin mu buɗe layukan ku shakata da wannan waƙar. Abu dan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili Tumadalla mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa. Eh, sunana Musa Umar Dimka. To, Malam Musa Umar muna jan Wato gaskiya matsalolin da ake samu a harkokin shari'a a yanzu abun sai dai hankali. Hmm. Me yasa ka ce haka? so tari za a ce kotu ta ba da beli sai a dawo kuma a ce shugabanni sun hana to kin ga akwai matsala gaskiya hmm. to ya kake eh, gani za a tankari waɗannan abubuwan kenan eh kiran da nake yi shine ina so idan kotu ta ce ta ba da beli to shi kenan a dinga bar kotu ta yi amfani da daman da take da shi hmm. muna jin kamalan eh. musa ina so a bar kotu ta yi amfani da daman da take da shi don allah don annabi kira na kenan ubangiji allah ya bada zama lafiya to aman mun gode malam musa umar dimka daga jihar nasarawa yanzu kuma za mu je jihar neja Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri kwantago da jihar Neja. To injiniya muna jan ka kana lafiya menene ra'ayinka? To gaskiya ra'ayi na game da kotuna akwai matsaloli Maryam Dauda. To menene matsalolin? matsalolin cin hanci da rashawa nan ya katutu a kotu kuma cin hanci da rashawa yaƙi da shi kamar yaƙi da boko haram na da wahala a samu shugaban da kai hana cin hanci da rashawa saboda ba iyawa saboda ko ko an sa doka kar a hana cin hanci da rashawa bai baiwa bai kasuwa cin hanci da rashawa ya yawa kotu gaskiya akwai wahala magancewa. To injiniya kotun da kotun da ya kamata a ce ita ta yi shari'a ta yaƙi wannan kuma ka ce nan kuma ake samun matsalar cin hanci da rashawa? Na ake samun matsalar cin hanci da rashawa ko ne gaskiya ka yanka je kotu in baka da kuɗi aikin banza ne. Kana nufin kuɗin ɗaukar lauya ko ko dai wasu 'yan kuɗaɗe ne da kuma za a bada? Kuɗin ɗaukar lauya in baka da ko in ka gaskiya in gaskiya ka kai har da kwanya in baka da kuɗin ɗaukar lauya aikin banza ne Allah ni na tabbata na shaida na gani ne. To mun gode injiniya mai gero da wannan ra'ayi na yanzu kuma za mu je yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga yobe. Usman ne daga garin Bunyadi. To muna jan kamalan Usman. A ah, muna fatan kuna lafiya. Muna nan lafiya kalau ne ne ra'ayinka? Alhamdulillah ra'ayin na. Mm. hotuna dai gaskiya alƙalin ya kamata su gyara su ji tsoron allah ayyukansu su yi aikinsu tsakani da allah kuma a bangaren gwamnati kar su mutu nan hmm. in sun yanka hukunci ya kamata a bi a yi da asari a sake hmm. to mun gode malam usman daga yobe da ra'ayinka yanzu kuma za mu je jihar kebbi Assalamu alaikum da muke magana daga jihar Kebbi. To ina ga layin malami ko malama daga Kebbi ya goce yanzu kuma za mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da muke magana daga Kaduna. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan Najeriya. Alhaji Musa kana lafiya muna jan ka menene ra'ayinka? Lafiya kalau na Maryam Dauda. to idan muka ɗauki irin batutuwan da ke tambaya da kike magana cewa ana shari'a a gurin ko ni mm. amsa da zan ce a'a yadda ya kamata ban gane ka ce a'a akwai abubuwan akwai abubuwan da ya kamata a ce kotuna suna yi a yi shari'ar da ya kamata duk abin da zai baki mamaki za ki ga mutum ya saci abin da ya kai kamar misalin kuɗin da ya kai miliyan ɗaya ko miliyan biyu mm. za ki ga wai alkalai sun ba shi tara naira dubu ashirin ko kuma ya zauna a gidan ramau ko kuma da sauransu a sallame shi nan take ya wuce amma sai ki ga mutumin da agwagwa ya sata ko kuma akuya da bata wuce naira dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu uku ba sai ki ga an kai mutum wani ya ci ciwon gabza ya je daɗe a gidan yari. Hmm. to yanzu irin wannan abun ya dace a rika kotuna irin wannan ya kamata alkalai tsakani da Allah su tsoron Allah da irin waɗannan abubuwan da ake ciku ciku da ake wannan shi kan cin hanci da rashawa ne kuma cin da wannan abun akwai matsaloli da yawa shi kai shugaban kasa ma ta magana akan su kotunan suna ba shi ciwon kai da haka wallahi wannan matsalar in dai har za a tafi da ita a haka to gaskiya cin hanci da rashawa ma a Najeriya akwai akwai sauran shi da haka ya kamata zai da karshe muna kira gare su a rika shari'ar da ya dace karshe da muke fatan alkari Alhaji Musa Garu a tashi lafiya na gode to mun gode Alhaji Musa Garu daga Kaduna yanzu kuma za mu sake komawa jihar Nasarawa Nasarawa. Maryam Dauda barkan ki da warhaka. Barka ka dai da wa nake magana daga Nasarawa. Eh, Bashir Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. To muna jan ka Malam Bashir Tela. Malam Bashir Tela ko muna tare? To ina ga layin Malam Bashir ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu mun samu wani kiran daga Sokoto. Assalamu alaikum da muke magana daga Sokoto. Kuna magana da Sani Kurosin Ilela Local Government Sokoto State. To muna jan kamalan Sani me ra'ayinka? Ra'ayina wato mu shugabanni da mu kana mai abin da muke ra'ayina ne ka cewa mu tsoron Allah. Hmm. Alƙalanci alƙalanci wallahi yanzu ya lalace a ƙasashen mu Najeriya Nijar. Sai dai gyara na Ubangiji, Ubangiji Allah kai mana tsari ka tsare mu Najeriya da kasashen mu duka Afirka Allah ka tsare mu to me kake me yasa kake gani wannan harkar shari'a ta taɓarɓare a halin da ake ciki yanzu wato shari'a ba su alƙalan babu gaskiya mu talaka babu gaskiya alƙali can hanci ɗaya ka bada dai a iske shi a kawo dina zuwa mai kuɗi hmm. saboda mi yanzu mai yanzu mai laifi yana ta sai kuna ko ana ta murna an kai mai laifi sai ka ji an je an kai wasu manya sun je sun zaga sun kai kuɗi da yi da makwadai a cikin wannan mutum sai ku ta mamaki abin da aiki a shane ya yi. Wato manyanmu suna da laihi alƙalanmu kuma suna da laihi wallahi mm. tallahi. To ya kake gani ya kamata a magance wannan matsalar kenan? Wallahi matsalar kenan mun gode. To Malam Sani na ce ya kake gani ya kamata a magance eh. matsalar? Eh, to maganin matsala kan sai dai su shugabanni irin su yanzu Buhari eh. wanda suke tsoron Allah bai swata ba wanda wanda ka ji an ce Buhari ya swata kawai a dawo a bi Allah a mu bi shi wallahi a gyara Najeriya mm. to mun gode malam sani daga sokoto yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar niger salamu alaikum maryam dauda wa alaikum salamu dawa muke magana daga jamhuriyar niger eh kina tare da mamman jikan faru da nan tilkoro jibojin horin nijar to muna jan kamalan mamman eh to gaskiya abin da ya ka na kasa akan shari'a mm. alƙalai sun kaza 'yan siya. me yasa ka ce haka saboda ha ka ce alƙalai kamar 'yan siyasa ne sun zama 'yan siyasa sai guda guda hmm. eh, idan ta yin ba gata gare ka ba talaka gaskiya bai samun shari'a To mun gode Malam Mamman daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma za mu sake koma jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gobe a Kimba. To muna jan kamalan Ibrahim mai wankin hula. To masha Allah to gaskiya al'amur a hakikanin gaskiya abin da ke jawo haka. Eh. Babu shari'a ta Allah da annabi ne. domin a yanayin yadda ake shari'a a najeriya da hukuncin allah da annabi za a yi to duk wannan matsaloli ba za a same su ba amma yaushe ne za a ce shari'a za a bambanta mai karfi da mara karfi shi mai mara karfin ya laifi a hukunta shi yadda haka ba shi kuma babban mutum wanda yake da wani matsayi a gwamnati ko kuma a masarauta duk taɓar gazar da ya ba abin da za a yi mai to yanzu tsari na musulunci shi ne wanda ba ruwan shi da girman ka ko kankantan ka za a yi maka hukunci daidai da laifin ka to ya ra'ayi na kenan a kai To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula za mu sake komawa jihar Nasarawa. Salamu alaikum da muke magana daga jihar Nasarawa. Kuna magana da Haruna Galla Galla mai shayi da shan gona lafiya. To Malam Haruna Galla Galla muna jan ka. gaskiya wato ba ba wani sun ya kamata su gyara kasar nan ba yan majalisar. Su wasu ya kamata su gyara kasar? maganar gyaran kudin tsarin na kwanci ne kamata a yi a rantsar da shi kuma duk wanda ya kuce masa da hukunci da wannan shi ne kawai rage mana yanzu amma duk wani kamar kamar ba zai kai mu ga nasara ba amma batun harkokin shari'a fa ka gamsu da yadda ake gudanar da harkokin ana yi yadda ya kamata dangangon wani da zama yanzu kuce gaba cicce sun cicce dokokin da ya kamata a hukunta masu laifi da shi ba wani hukuncin da za a hukunta mai laifin ya yi a yawa a cikin tsarin da mu da shi ba magana hukuncin kisa a ciki ba magana ko wasu kasa ci miliyan nawa ne gobe za ba da birnin ka saboda ba dokan da zai tsare ka saboda haka nan dole ne buwa da ya kasance magana to mu gode malam haruna galla galla yanzu kuma za mu je kaduna wa alaikum assalamu da muke magana daga kaduna muhammad daga nan samu naka to muna jan kamalan muhammad gaskiya wannan alkalai din a hakan kamar yadda suka faɗa yawancin cin hanci da rashawa ne wani magana wanda ya zamanto na babban mutane za a gan abun an firi tashi amma wanda yana da karamin laifi za a gan kuma an dade yana rike da shi To mun gode Malam Muhammad daga Saminaka a jihar Kaduna ma sauraro nan za mu dasa aya a daga wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata dama. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirama na gaba. Wasanni a takaice. Christopher Bonny ɗan wasan baya na Accra House of Oak ɗin Premier League Ghana zuwa Black Meteors da ke shirye-shiryen shiga gasan na Dakaru na afirka kasar shekaru 23 da da su kara da kasar algeria ya jawo kace na ci boni wadda ya ainihin haska a shekara ta 2013 yayin da yake bugawa ebiswa duwamsa ya zama abin tattaunawa dangane da cuta dangane da ainihin shekarunsa da ya yi sanadin sanya shi cikin 'yan wasan ghana kasar shekaru 23 abinda ya sa wasu 'yan jarida sun katso kuma baki suna masu zargin tsohon dan wasan na asanti kotoko da cuta ko kuma yin zagon ƙasa a ainihin shahadar haihuwarsa Game da kiyasin na kasuwar na club club da kuma 'yan wasanni na Afirka wato da aka yi waɗannan wato club club na Afirka goma su ne suka fi saura arziki. Na farko dai tifi Mazambi na DR Congo kudinta baki ɗaya ya kama familiyan bakwai da saba'in. sai kuma raja casablanca na morocco a matsayi na tara wadda kudinta ya kama fa miliyan 8.13 sai est a algeria a matsayi na takwas kudinta fa miliyan 8.6 usm alger kudinta ya kama fa miliyan 9.65 a matsayi na bakwai sai kuma zamalekin din kasar masar wadda kudinta dududu ya kama fam miliyan goma da digo talatin sai sandland sandlandin afirka ta kudu wadda kudinta ya kama fa miliyan goma da digo talatin da biyar kaiza chiefs afirka ta kudu kudinta fa miliyan goma da digo arba'in da takwas a matsayi na uku kuwa club african na kasar tunisia kudin tafa miliyan goma sha ɗaya da digo tamanin sa'an nan esperance sportive de tunis fa miliyan goma sha biyu da digo saba'in da biyar club da ke a sahun gabaci al ahali kasar masar kudin ta fan miliyan goma sha tara da digo ishirin da biyar. Shahararren dan wasan ƙasar Ghana Andre Ayew na nazari a kan ta yi har biyar daga ƙasashen Turai da kuma ƙasar China kan ƙarshen kasuwar cinikin 'yan wasa a ƙasar Ingila a ranar Alhamis. ɗan wasan mai shekaru 29 da haihuwa dai ya zamo abin da tsohuwar klabun ɗinsa na faransa marcel ke sha'awa tare da wasu wato club club biyu daga premier ɗin ƙasar ingila a tare da kuma wani club ɗin daga bundesligan ƙasar jamus sa'annan har yau yana dai tattaunawa domin rattaba hannu ayu ya kuma haska a ainihin fuskar wani babban kilabun din kasar china wadda ta tabbatar da cewar za ta biya shi linkin abin da yake karba a kilabun ɗinsa na yanzu swansea city da wannan labari muka su karshen labaran wasannin na yau ridwanul lamuk tara abbas sashen kausa na muryar amurka kira ghana to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya je asibiti ya jajintawa waɗanda harin Dayton ya ritsa da su a jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka. Gabanin ya kama hanyar zuwa El Paso na jihar Texas, birni na biyu da shi ma ya yi fama da mummunan harin bindiga a 'yan kwanakin nan. Wasu ƙasashen yankin Latin Amurka biyu sun gargaɗi jama'arsu kan zuwa Amurka. bayan harbe-harben kan mai uwa da wabi da suka yi sanadin mutuwar mutum 31 a ƙarshen makon da ya gabata. Kasashen Venezuela da Uruguay sun gargaɗi 'yan kasashen nasu kan tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar da kuma laifukan nuna ƙiyayya da ake nunawa a Amurkan. Hukumomin Saudi Arabia sun ce sama da musulmi miliyan ɗaya da digo takwas daga sassan duniya sun isa ƙasar domin gudanar da aikin hajjin bana. da za a fara a ranar Juma'a. A yau Laraba Darakta General a ofishin da ke kula da harkokin fasfo, janaral Suleiman Al-Yahya ya ce adadin maza ya kai dubu ɗari tara da saba'in yayin da na mata ya kai dubu ɗari takwas da sittin da takwas. To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya ma mr cedric da ma sabuwar ma'aikaciyar ma'aisha ma'azu ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya.